in Nigeria, I hear that now are having light and A Najeriya na samu labarin cewa ana samun wutar lantarki kuma abubuwa sun fara tafiya daidai. An samu hannayen mutanen da suka kwashe kudadenmu dumu-dumu. Ina so ya ci gaba da yin ayyuka masu kyau. Kada ya bari surutan mutane su ɗauke mai hankali. Menene yasa ya zo Ghana? Saboda ruwan tekun Ghana ne? yana so ya rinka shigar da man fetur ɗin Najeriya zuwa Ghana ne? Ka zo ne ka samar da zaman lafiya ko kasuwanci. Da ma zan gan shi ido da ido mana, da na yi mai tambayoyin da ba zai iya ban amsa ba.